بين يديك السيف والقلم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu mu a cikin wannan tasha ta mu ta auratayya yau za mu tashi na goma sha hudu akan magana akan auratayya wanda muka yi alkawarin zami muku bidiyo guda ɗari da akan aure to yanzu muna na goma sha hudu mun ɗauko bayanin aure tun daga farko neman aure da irin matar da za a aura da inda mijin za a aura kuma za mu tafi a haka har zuwa ƙarshen bayanin da mutum yake bukata dama tafik ɗinmu mun saka muku su guda saba'in ne to su wannan tafik ɗin su muke bi daki-daki duk abin da ya shafi aure insha Allah mutum ya shiga wannan channel ya bi a hankali ko kuma ya shiga cikin application ɗinmu na auratayya ko channel ɗinmu na auratayya zai samu cikakken bayani gamsashe wanda kaɗan ne zai rage abubuwan da za ka je kai tambaya ko kuma ka ƙara bincikawa to mun tsaya akan maganan walima inda muka yi bayani akan wajabcin yin walima a baya da kuma abubuwa guda uku da zama sunna ne ya kamata ka kiyaye su a wajen walima shine walima ta zama bayan kwana uku da tarewa amarya sannan ya zama an gayyato mutane na kwarai sannan an ƙalla a yanka wato tunkiya ko akuya ko rago ko dan akuya a wajen waliman nan ana da yalwa sannan muka yi bayanin abu na 26 shine halaccin yin walima idan baka da hali auren talaka walima talaka baka da hali dama da kyar aka samu na auren to walima a yi ta da abin da ya sauwaka ko da da zobo ne da yar shinkafa a cikaware sannan kuma muka ce na 28 da bakwai shine masu kuɗi za su iya bada tallafi na kuɗi da kuma kyautata walimar wani ya ce ya ba da rago wani ya ce ya ɗauki nauyin ruwa wani ya ce ya ɗauki nauyin mitifai wani ya ce ya ɗauki nauyin kaza don dai a kyautata wa mutum a wajen walima sannan na 28 shine haramcin ware mawadata kaɗai a ce su kaɗai za a gayyata wajen walima ba tare da talaka ya zo gurin ba to wannan bai dace da walima da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sharrul walimati ko sharru amil walima allati yud'a ilayha al aganiya wa yutrakul fuqara wato mafi sharrin abincin walima shine wanda aka kira mawadata ba a gayyaci talaka ko ɗaya wajen cin abincin nan ba sannan na 29 shine wajabcin amsa gayyatar walima in dai mutum ya aiko maka kati ko ya sanar da kai cewa wani tunda ita walima ba a sanar da ita a masallaci a ce kawai ranar juma'a jama'a za a yi walima to kaga baka san mutum na wani za su zo ba baka san wanda zai zo baka san wanda ba zai zo ba ta yawa kuma abincin da za ka yi ma bai isa mutanen ba so ake ka gargada yawan abincinka yawan waɗanda za ka gayyata idan a wajen walimaka za ka iya wadatar da mutum goma to kamata yi walimaka ta zama mutum goma kaɗai za ka gayyata idan mutum ashirin ƙarfin walimaka za ta ɗauki na mutum ashirin ne ba a son wajen walima ana kokawa wani ya samu wani bai samu ba ko wajen walima ya zama cewa mutane da yawa sun zo su samu abinci ba to kaga wannan ba walima ba ce tunda walima kamata yi in na zo ni ɗaya in san tabbatar zan samu abincin mutum ɗaya so in kaga ya ci mutum ashirin wajen walima to sai ka aje abincin mutum ashirin da biyar saboda akwai masu giggiwa da kankamba an gayyace ka walima sai ka ce abokin ka zo ka raka ni walima wa ya gaya maka ana rake walima ko direban ka ne idan ba ce ka zo da direban ka ba ka aje shi a waje ka tanada masa abincinsa iya kai da aka ce ka zo kai kaɗai ake so ka zo ta plan ɗin da aka yi a wajen walima nan da tsarin da aka yi abincin mutum ishirin ne to kun zo ku 30 kun ga kun karya masa budget dole wani ba zai samu ba ko wani sai tarayya da wani kuma watakila wani da kaji zai waliman ya tanadi kaji kowa za a bashi kaza ko cinye kaza daya ya riga ya sassaka ko wace kaza za a raba mutum hudu ya budget din da yi ka kun zo an gaice ku ku 20 ko kuma kowa ya gayyato mutum daya kun zo mutum arba'in kenan to kaga an ka gayyato mutum ba a gayyace shi ba in ya zo kofar gidan a hana shi shiga tunda ba a gayyace shi ba kuma dama shine dalil da sa aka ce wajibi ne waya ba alaman du'iya ilaiha an yi haɗura wanda aka gayyace shi walima an so ya halarci gurin sannan na talatin ko da mutum yana azumi aka gayyace shi walima to ya je wajen walimar eh, yan bagi an yi ji jiba walau kana sa'iman wato ya kamata mutum ya amsa gayyatar walima ta aure da aka yi masa ko da yana azumi saboda faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib idan aka gayyaci ɗan uwanku zuwa ga cin abincin walima to ya amsa fa in kana muftiran falyat'am idan mutum ya zamo baya azumi to an so ya ci abincin nan wa in kana sa'iman falyusalli idan ko yana azumi to sai ya addu'a sai a masa take away a bashi yayin shan ruwa da shi kana azumin ka aka gaice ka walima ka je amma ka gaya wa mai walima azumi kake so in an je kaga za a take away in an gama walima sai a ce to masu azumi za a yi musu take away dama kuma an san masu azumi mutum goma ne misali kaga za a yi take away guda goma kowa ya zo fita sai a ce to ga ga naka kai da kake azumi kai shan ruwa da shi abinda muke so dai a mana addu'a mun san kafi karfin abincin nan amma dai abinci ne na karamci na girmama dan uwanka kuma gayyatar zuwan waliman mutum ana mutunta shi domin eh, za a ga irin mutanen da yake da su da malamai da 'yan kasuwa da ma'aikata da talakawa da za a ga irin abin da aka inda ka amsa to wajibi ne ka ji in kuma baka amsa ba ko kaga cewa za a aikata munkari a gurin an gayyato mata an gayyato makaɗa da maraya to me zai sa ka je ko an gayyace ka kakkaji al-iftar min ajali da'i sannan ko malam ya ce matsala ta talatin 31 za ma ka iya karya azumin in ba na farilla ko na bakance ba ne ko na ramuwa ba ne ko na kafara ba ne azumin litinin da suka kake ko azumin sha uku sha hudu sha biyar sai aka gaice ka walima to ya halatta ka karya azumin ko ba sai ka rama shi ba sai ce ya samu wato an yuftira idza kana mutadawwi'an fi siyamihi wala siyama idza alaha alaihi da'i malai ce babu komai ka karya azumin idan musamman ma idan azumin naka na nafila ne kuma idan shi wanda ya gace ka waliman ya nace don Allah ka sa don Allah dai ka ci ni dai na fi son don Allah ka ci to koda kana azumin sai ka aji azumin sai dai idan wasu malamai sun ce irin a ce yamman nan ne bai fi saura awa daya a sha ruwa ba ka riga ka gama shan yin wanka kuma saura awa daya wani ya karya maka azumi to kaga wannan amma irin da ranan nan ne a gace ka ko da safe to kaga azumin bai yi nisa ba in ya nemi ka karya to wannan in azumin nafila ne zaka iya karyawa sannan matsala ta 32 da malam ya kawo shine yace la yajibu qada'u yawmin nafli ba wajibi bane mutun ya rama azumin da aka yi shi a ranar wato wanda aka karya a ranar nafila din nan wala yajibu alaihi qada'u zalikal yawm ba su ya rama azumin nan da ya karya saboda walima ba sannan matsala ta 33 shine tarku huduri da'awa allati fiha ma'asiya kada mutum ya je wajen walima idan wajen waliman nan akwai sabo kaji an ce za a yi garaya za a yi kaɗe-kaɗe za a yi raye-raye za a gayyaci waɗanda za su zo a zo a shakiyanci a gurin to wannan kai da kake da mutunci da daraja to bai kamata ka je ba shine mala yace wala yajuzu huduru da'awa idza ala ma'asiyatin idan wannan taron walima ɗin akwai lalata a gurin da sabon Allah to ba kakkaji kawai ka ba da uzuri illa an ya kasida inkaraha wa muhawalata izalatiha sai dai idan ka nufi cewa in ka je gurin in kai fada kace kai ya na ga wannan da Allah a cicira kaza bar kaza in magana ka tana da tasirin dan ka je wajen walima kai magana kai fada ka fada abubuwan da ba ake a gurin marasa kyau za a gyara fa in to idan kai magana ɗin sai aka tashi aka ciccire abubuwan da aka yi eh, din wa illa wajabar ruju. in ga cewa kana zuwa wajen walima sai ka ga an cakuɗa maza da mata sai ka kira mai walima ce da Allah a ware mata can a ware maza sannan wannan masu kiɗan da Allah a sallame su tunda an zo addu'a ne ba cashiya aka zo ba to Allah su fita sannan wancan kuma da naga ana kaza to Allah a kaudashi shi waɗancan abubuwan da na an aje duk bai kamata ba sai aka ce aka murar Allah ai da dai ka zo insha Allah duk za a gyara sai ka ga za a gyara ɗin da gaske to babu laifi ka zauna a ci gaba da kai ha aje ƙarshen wato wannan walima tun da ka zo ɗin. kuma ka yi wa'azi kuma wa'azin ya yi tasiri kuma ha an maka alƙawarin cewa za a gyara wannan kurakuran to babu laifi ka zauna ka ci gaba da abin nan sannan wanda ya zo wajen walima ana son ya yi addu'a ga shi angon da amaryar ya ce barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a kuma, wa fi riwayatin fi khairin wa fi riwayatin ala khairin Allahumma barik fihima wa barik fi bina'ihima ko kuma yace Allahumma ghafir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani wannan shine addu'a da zakai a wajen cin abincin walima din sannan kuma kawa angon da amarya wa addu'a wanda shine babban makasudi na halartar gurin to muna fata Allah ya sa albarka a cikin auratayya da ake ta yi Allah ya sa mu koma kan sunna a cikin aurenmu da zamanmu da tarewanmu da walimanmu da mu'amalanmu Allah ya mu wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya don mu samu albarka a rayuwar aurenmu wassalamu alaikum بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنيا